Wasu ƙungiyoyi masu rajin kare mutuncin Najeriya irin su Concerned Citizens da Huriwa sun yi Allah wadai da yunkurin shugaba Buhari na son naɗa Loretta Onochie a matsayin kwamishiniya a hukumar zaɓe ta ƙasa INEC. A wata takarda mai ɗauke da sa hannun shugaban ƙungiyar marubutan kare haƙƙin ɗan Adam Huriwa, Emmanuel Onubiko, ya ce tuni ya maka shugaba Buhari a kotu akan neman ya janye wannan bukata tashi na naɗa Loreta Ono ce. Shi ma shugaban jam'iyyar adawa ta PRP Alhaji Falalu Bello ya tsokaci akan wannan batun. Tsarin mulkin Najeriya ya ce kar ka ba wanda dan siyasa wannan matsayi. Yan siyasa ce, kowa san haka nan. Yan APC ce, shi yasa aka bata ma makaman da aka bata. Ta da katin APC aka ce. So me zai sa a sa sunanta a cikin kwamishinan zaɓa na zaɓe. Mutuncin shi ma zai zube. na ai abin da ba ke takama da shi shugaban rikita takama da shi a rayuwarsa shine gaskiya da aminci to ina gaskiya a wannan maganar ka dauki yar siyasa da tsarin yake ce kar ka bata wannan makami ka bata amma tsohon mataimakin kakakin majalisar jihar Bauchi kuma jigo a jam'iyyar APC Shu'aibu Abubakar Ismail ya yi nazari cewa to ni na gani ai dama ce tasa kuma tunda yake dama ce tasa yana da dama ya nada mutum idan naɗin da ya yi wadda sai an kai majalisa ne ta ko majalisa take da haƙƙin tantance gamsuwar ta na ta karɓe shi ko kar ta karɓe shi saboda haka ban ga wani abin cece kuce da za a yi akan dan ɗaya ya naɗa ita wannan mata a matsayin kwamishina ta zaɓe ba don kullum shi janar buhari mutum ne wanda yake kowa ya riga ya san ƙoƙarinsa ya za a yi wannan ƙasa ya gina ta ya ɗora kowa a cikeli kuma ya nuna duk ɗan najeriya ɗan najeriya ne ko ɗan kudu ne ko ɗan arewa ne matuƙar dai mutum ya cancanta ya ba shi abu. ƙungiyar rajin kada mutuncin najeriya concerned citizens ta ce ta aika da takardar ƙorafi kan naɗin na buhari zuwa ingila da amurka inda suka nemi a kawo najeriya agaji wai saboda shugaba buhari na neman lalata siyasar ƙasar ne. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.